baki mai yanka wuya. Siyasa na ƙoƙarin shiga a sha'anin sace ɗaliban makarantar sakandaren 'yan mata ta jan gefe a jihar Zamfara, yayin da ƙungiyoyin arewacin Najeriya ke cewa turafa ta kai bango a ƙalubalen tsaro da yankin ke fuskanta. Jama'a Assalamu alaikum. Mako ɗaya bayan sako ɗaliban makarantar 'yan mata ta garin Jangebe a jihar Zamfara har su 279. Wata sabuwa ta ɓulla a yayin da aka zargi wasu 'yan siyasa a jihar da yi wa 'yan bindigar tayin makudan kuɗaɗe domin su ci gaba da riƙe ɗaliban. babban jigo a jam'iyyar abga kuma tsohon ɗan takarar gwamnan jihar ta zamfara a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar dr sani abdullahi shinkafi wanda kuma yake da kusanci da gwamnatin jihar ta jam'iyyar pdp ya gudanar da wani taron 'yan jarida a gusau fadar gwamnatin jihar ta zamfara inda ya bayyana yadda zargin nasu yake su waɗanda suka shiga tsakani na karɓo su ɗaliban da aka yi garkuwa da su na makarantar kimiyya da fasaha na jan gebe da suka je wurin sasancin yadda za a yi a daidaita a samu sako yaran domin gwamnatin jiha ta ce ba ta ba da kokon to shine suke faɗa ma mutanen lokacin da aka sasancin na su sako yaran suka ce to sukin mutanen bangaren jama'iyya ta adawa ta apc sun ce za su ba su miliyan hamsin da bakwai kada a sako su sannan da bayan an sako yaran suka ce har an sun harata suka ce kuka je ku ce muna gaida mai gadi saboda haɗin kan da ya bamu sannan ga binciken da muka yi ba metron guda cikin hostel hostel na yara duk sun tewai sun wurin biki Ta ga dole akwai wani wani shiri can na karkashin kasa da aka yi domin a zo a yaba ma shi gwamnati matawalle kashin kaji wannan zargi da kake wani babban zargi ne anya kuna da kwararan shaidu na yin wannan zargin da kuke yi ai kundin tsarin mulkin najeriya ya da zargi idan kana zargi sai in abu ya tabbata sannan yake zama hukunci kuma bincike bai ba komi ba shi da aka yi bincike nan ne Allah zai barantar da mai gaskiya da kuma mara gaskiya kiran da nake ga al'umma da ita kanta hukumar tsaro ta ƙasa idan har sun zo sun gardanta maganan nan to da 24 ga watan da aka ɗauki wannan yare february zuwa juma'ar da an ka sako su ina ganin kwana biyar ne ko shidda da ni da ke magana da su bangaren eh, jama'iyyar da ke mulki da manya manya apc da muke zargin su suna son ko ta halin a'a sai an cire matawallar da gwamna sun da bisa mulki kowa ya ba da waya shi security su duba su ji bayanan da kowa kan wannan tsakani a gano gasken magana da su magana da 'yan ta'adda ke yi cewa an ce za a ba su miliyan hamsin su ci gaba da rike yaran nan gaskiya ne ko ba gaskiya ba. To sai dai kuma shugaban riko na jam'iyyar adawa ta APC a jihar ta Zamfara Lawal M Liman ya mayar da martani a kan zargin. Eh, ni statement na fara gani ya releasing bai hito hile magana APC ba. Amma ai ya ce APC ne to za mu ɗauki mataki na doka domin mu na fahimta cewa wasu kamar musamman shi baya da control na bakin shi duk abin da ya ga bakin shi yana faɗi abin da na sani kuma da a matsayin jam'iyyar APC da duk jagororinta kullum fatan mu wanda duk yake wannan abu Allah ya tuna mashi asiri so amma wani in ya zo yana irin magana haka to ina ganin akwai bukatar a ya san cewa baya da monopoly na irin wannan maganganun da yake yi saboda haka in a tabbas ya ce haka nan to za a ɗauki matakin da a daidai da shi wanda za a gurfanar da shi a gaban kotu shi dan kore ne kar ka manta cewa akwai jami'an muna da akwai jami'an tsaro da intelligence kuma gwamnati ta sa abin da take yi musamman gwamnatin tarayya akwai jami'ai wanda su suke da haƙƙi su gano wannan shaci faɗi ne kawai abin da ka ɗauka kamar mu kowane irin lamari yana so ya mai da shi akan siyasa kuma mu addu'a mu ce kullum duk wanda ke da hannu cikin wannan abu Allah ya tuna mu asiri su ba magana siyasa ga wannan amma dai ni abin da sani ne wannan magana magana ce kawai ta shirme ba ta da wani tushe to amma baka ganin cewa shi dan jihar Zamfara ne kuma watakila yana da dama ya bayyana ra'ayi ko ya yi zargi kamar yadda kundin tsarin mulki ya yi tanadi shi ne na ce maka ai to kaga in ka ce zargi wani magana daban kake magana shi sa na ce maka magana shi ta siyasa sai dai yanzu da yake ya tafi taɓa lashe so tana yiwuwa yana kokarin mara ma ruhe ma gwamnati da ke ci yanzu kasawarta amma ina son in amfani da wannan dama in jawo hankalin shi ba kowane lamari ake sa siyasa a cikin shi ba mu abin da muke kira ga gwamnati kamar yadda muka sha faɗi ta tashi tsaye ta yi abin da ya kamata ta yi domin al'umma jihar Zamfara su zauna lahiya tuni ɗaya da ƙungiyoyin arewacin najeriya suka so soma zargin cewa tashe-tashen hankula da ke neman shige makaɗi da rawa a yankin na da alaƙa da siyasa musamman ganin yadda lamarin ya karkata a makarantun boko ana sacewa tare da garkuwa da ɗalibai. Nastura Ashiru Sharif shine shugaban haɗakar ƙungiyoyin arewacin Najeriya, wadda ta bayyana ra'ayin cewa da akwai wata ƙullalliya a ƙasa. To, na farko dai in ka kula da tun daga farkon rigimar Boko Haram, kowa ya san cewar an ta ƙona makarantu a wannan yankunan yadda yara ba su yi makaranta ba. Sannan wannan rigimar da aka zo aka yi ta fashin dabbobin nan, ai hikima ce ta karya tattalin arziki mutan arewa sana'o'in nan guda biyu ba su da sana'o'i sama da wayannan noma da kiwo to an ce ana rigima da makiyayi da manomi manomi bai sai je gona ya kiwo ba shi kuma makiyayin an sace mar dabbobinsa to an karya tattalin arziki yanzu an zo ana bin makarantu ana hana yara zuwa makaranta yanzu duk mutum ba zai yadda ya dau 'ya'yansa ya kai su makarantu kwana ba shirya wannan abin ake yadda za a lalata al'umma a karya ta duk al'umma da bata da ilimi ta samu matsala gwargwadon ilimin ku gwargwadon ci gaban ku haka masana suka faɗa muna zargin mutanen kudancin najeriya wanda suke shigo da kwayoyin nan mutanen eh, kudu masu gabas wato south east kowa ya san duk harkar kwaya a ƙasar nan su ne akan gaba su ne suke shige da su ne suke kawo ta suke haɗa kai kuma da wasu ɓata gari daga mu suke musu dillancin ta mutane da dama suna ganin cewa akwai siyasa a cikin wannan al'amari shi kuwa na kuma taki kun yadda cewa akwai siyasa a cikin wannan dauke-dauken da ake musamman wanda ya shigo makarantunmu na wannan yankin sosai sosai da sosai akwai siyasa a cikinsa. Ita ma kungiyar dattawan Arewa da ta ce da ita aka yi fafutukar kafa gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari. Ta ce turafa ta kai bango domin kuwa gwamnatin ta kasa cika alkawarin da ta ɗauka na tsaron rayuka da dukiyoyin al'umma. Ta bakin jami'inta na watsa labarai da sadarwa Dr. Hakim Baba Ahmed. to sai in fara da cewa inna lahi wa inna ilaihi raji'un don dai mu a arewa tun da aka kafa najeriya ba mu taba ganin halin samun halin kanmu cikin irin wannan hali ba ta ko ina ga boko haram kayan da ka ce yanzu ga waɗannan yanzu masu satan mutane ga kashe-kashe iri-iri sace-sace da sauransu ba mu taɓa ganin irin wannan inda duk ka ga ƙasa ta zama haka tambayar da za ka fara yi shi ne ina shugaba idan ka bar kofan ka a buɗe kowa shiga zai yi daga wannan laifi matsala sai kuma ita kuma ta haifi wata matsala abin da ke faruwa a najeriya shine yanzu ba mu da tsaro akwai soja amma soja yaƙi goma ko ashirin lokaci guda kasan ba su yawa 'yan sanda ba su iya komi a najeriya shi mai neman ya cuce ka dama kullum nema kake ina ne kake zai samu galaba ka to sun samu galaba su adda daji suke da hanya suke da gidajen suke da abin da suka dama rana ɗaya sai su je su ɗauki makaranta su kwashi mutane a titi ba abin da ake allah ya gani mu mu dai mun yi kokari mu kau da jonathan saboda mun ga ya gaza kuma buhari da kanshi ya ce jonathan ya saukai ba mutane wuri saboda ya gaza tsare 'yan najeriya kuma duk kamfen ɗin da muka yi da komi ya mun kafa shi ne akan abu biyu general lokacin general buhari soja mai gaskiya mai karfi mai zafi zai yi mana maganin boko haram zai share mana ita kuma zai kashe mana hanyar rashawa da cin hanci ya gyara mana tattalin arziki yaran mu samun makaranta su je a samu aiki shi tun da dai ya zo ya ya zama shugaban kasa sai ce to shi kenan falil alhamdu duk wani abin da ya faru ba laifina na bane laifin wani ne ko ko laifin wani da na ba aiki ne ko ko laifin wani ba har ba laifi sai ya sake mu shi yasa banda ma boko haram ba a kasa ba karya ta ba sai wasu kuma mugayen suka leka suka gani suka ce kai ƙofar najeriya abu ɗaya yake ku zo mu shiga shi yasa kake ganin duk waɗannan irin abin sannan ga cece ce ya tashi ƙasa ta ruɗe faɗa kawai ake da juna maimakon mu zauna mu duba dukkan mu fa ruwa ɗaya ya buge mu da mutanen arewa da mutanen yamma da mutanen kudu masu cewa filani na musu kaza muta kafin ba filatani ya fara zuwa gabas ko ma da arewa ya fara ba filatani mugu ba duka ne suka zama mugaye ba a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri a madadin cuba hero diodo ne da ya daidaita mana sautin shirin murtala faruk sanyin na ke muku sallama daga sashen hausa na muryar amurka